wannan sautin mota da muka hau kenan zuwa kauyen wurin ladda da ke karamar hukumar maiha kan iyakan najeriya da kamaru tafiyan na da wuya domin kwasin da muka shafe awanni a kan hanya wannan dai shine kasun gurmin dajin da barayi yan fashi da kuma masu garkuwa da jama'a ke buya kuma muna cikin tafiya ne kawai sai muka ji wannan kugi kamar haka cikin ikon Allah mun isa lafiya inda har muka tara an cafke wanda ake zargin shine malamin waɗannan ɓata gari ga mako abin da yake cewa yan bangan kungiyar Tabital Fulako na da Allah ban sani ba amma ka rasa wanda za ka yi wa roƙon Allah sai ba wallahi sakani na da Allah ban sani ba to na je na yi rubutu a gidan wa gidan barawo ni ban sani ba amma barawo don kun je kun same ni anan ne na san shi barawo wallahi tallahi ban sani ba baya ga wannan ma dubban wasu barayin shanu da kuma fulani masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya facika inda ko suka yi bayanin cewa ngui ka waɗi nangami eh? sata na'i shanu to gadi allah hoddiri geɗe man ba ino na bari komi amma bai ba ne na yi na bari shi ko wannan dattijon 'ya'yansa ne ma fa aka kama kwanaki inda ya ce sai da suka biya miliyoyin naira kafin a sake su yara ɗin ma da na kama ma jai kona goma sa shida a wurin shi ya min magana kam abubuwa da yawa ya tambaye mu kuɗi na ce muna da tauri ba za mu bayar kuɗi e, miliyon fudu mun fudu ya kama mun yara mu yara biyu akwai wani makoshi na yara ɗaya hmm. akwai wani ɗaya ya kama yara sai ya sake sai ya bashi lamba amma mu uku mun biyu ya riƙe na mu yara mu ɗaya jikoki na ɗaya da yara maƙocina miliyon ɗaya ya karɓa wanda kuka kai kuɗi ɗin miliyon ɗaya din sai ya sake ya riƙe shi shi ma. Kawo yanzu ma haɗakar ƙungiyar makiya ta tabbitar fula ku janda jamta yankuro na shiga sako-sako domin magance wannan matsalar. Alhaji Abdulbali da ke zama shugaban ƙungiyar a jihar Adamawa ya bayyana dalilan da yasa suka kai farmage zuwa wannan wuri. To lalle abin da ya kawo mu wannan yanki maganan mutanen da suke kidnapping da 'ya'yan fulani a jeji su ɗora masu kuɗi miliyon hudu miliyon uku miliyon ɗaya suka tattara 'ya'yan mutane kusan goma suka tara a jeji dalilin ne ya kawo mu yankin maiha to wannan mutanen abun ya addabe su su da kansu suka tashi suka je ofis namu suka neme mu suka gayyace mu suka ce ga abin da yake damunsu a wujensu ina gani yau muna da kona shida a wannan yanki lalle nasara kan an samu kuma ana kan samu domin tun lokacin da muka zo suka tsorata suka gudu suka sake yara gaba ɗaya ba wanda suka karbi kuɗi a wajensa kuma mun samu su da cikinsu mun kama suna hannunmu a yanzu haka lalle mutanen da muka kama a hannunmu yanzu haka sun yi kusan mutum goma a hannunmu. Mun kama mutane kamar haka duk wanda muka yi bincike muka gani lalle wannan hukuncin shi ya kai harbi to za mu mika jami'an tsaro saura shawara ga da gare su. Wanda muka gani kuma zai iya ba mu haɗin kai ya ɗauki ƙur'anu ya tuba ya ba mu sauran mutane da yake aiki da su don mu samu makamensu mu zo mu haɗa da jami'an tsaro su san yaya za su yi da makami. Ibrahim Abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya